Wata ƙididdiga da hukumomin lafiya na jihar Kano suka fitar ta nuna cewa la'akari da yawan al'umma kimanin miliyan ashirin jihar Kano na buƙatar ma'aikatan lafiya fiye da dubu ashirin waɗanda suka haɗa da likitoci da ma'aikatan jiya da ungozoma da ƙwararru kan harkokin gwaje-gwajen kimiyya a asibitoci da cibiyoyin shan magani na sassan jihar. Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta Kano ya ce matasa fiye da dubu ɗaya da ɗari biyar da aka baiwa takardun aiki wani mataki ne na magance matsalolin karancin ma'aikatan lafiya musamman a yankunan karkara na jihar Kano. Muna da ma'aikata banda waɗannan dubu ɗari biyar muna da ma'aikata kusan dubu tara da ɗari hudu ko da ɗari biyar. Ah, sai idan ka kara su muna da za mu kai ma'aikata yanzu dubu goma da ɗari hudu kenan oso ah, so amma idan ka kalli girman kano da yawan mutanen kano ana cewar mutum miliyan goma sha shida wani maki diddigar miliyan ashirin ah, za a ga cewar ma'aikatan da ake bukata a ita jihar kano suna da matukar yawa wani ƙididdiga da muka yi Eh, mun ga cewar muna bukatar ma'aikata ne kusan dubu ashirin da hudu eh, da 'yan kai eh, kaga kenan idan ka kwatanta da abin da muke bukata to muna bukatar ninkin ma'aikatan da muke da su domin a samu a wadatar da kowa akan na zuwa ne a daidai lokacin da ake gudanar da bikin makon lafiya na kano inda ake bitar nasarori da kalubalen da ayyukan lafiyar jama'a ke fuskanta a jihar kwamishinan lafiya na jihar kanan dr aminu ibrahim tsanyawa ya ce baya ga ɗaukar ma'aikata batun wadata cibiyoyi da asibitoci da kayayyakin aiki da kuma samar da yanayin da ya dace na cikin al'amuran da suka sanya a gaba zonan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen tabbatar cewa wancan gidi mun cike an samar da wadatattun ma'aikata a ƙananan asibitocinmu da mamayen wannan tsari da aka yi mun tabbatar cewa kowace karamar hukuma an ɗauko 'yan asalin kananan komi da suka yi karatun da na lafiya wanda mun yi amfani da wannan mun ɗauki kowace karamar hukuma mun ɗauki ma'aikata wasu daga cikin matasan da aka ɗauka aiki bayan shafe shekaru suna aiki kyauta a cibiyoyin shan magani da asibitoci na cewa sunana zainab nasir tijjani kai ina matukar farin ciki ina gode wa allah subhanahu wataala saboda zan taimaka wa al'ummata da ta baki daya sunana isa balgan duje ai aikin sa kai na voluntary a baya Ina ji daɗi a cikin raina sosai za mu yi aiki tukuru insha Allah mu taimaki al'umma suna na Jamila Shehu Ahmad ina matukar farin ciki sosai yanzu idan aka tura ki kauye ki je eh zan je sosai ma gaskiya saboda ai daga karkaran muka fito iyayen mu da yan karkara ne to ya kamata an fasting din mu karkara mu je dai masu sharhi a fannin kiwon lafiya ke cewa akwai bukatar hukumomi a Najeriya su kara kaimi game da lamuran kiwon lafiyar 'yan kasar. Samar da eh, ma'aikata shi shine yana daga cikin manya-manyan abubuwa ga da ba a sami irin wannan ɗin ba amma yanzu watakila saboda jan hankali da muke yi na nazarin kuma kai to ya fara ƙara haskawa kuma an yi din da aka fara ɗauka din an ga raguwar mace-macen mata masu juna biyu waɗanda da ba su samun taimakon gaggawa yanzu suna samu daga wurin ƙwararru. Dr. awalu Musa Sufi kenan manazarci a bangaren kiwon lafiya a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.